rien n'est plus pareil. Je repense à ses rondeurs, à sa peau couleur caramel, à ses yeux où brille cette candide étincelle en mode de blanc. L'amour me donne des ailes et je l'avoue. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirye na asubahin ranar Litini 23 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfilu da kanin labarai. Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden na shirin bayyana sunayen mambobin majalisar ministocinsa na farko ranar Talata. taron kolin yanar gizo na shugabannin manyan kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya ya lashe takobin samar da allurar rigakafin coronavirus ga dukkan mutane jiya lahadi an rufe rumfunan zaɓe da aka yi na ƙasa a ƙasar burkina faso yayin da yawancin al'umma ƙasa suka da ƙuri'unsu cikin barazanar barkewar rikicin 'yan ta'adda To na labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji yadda aka yi ta samun matsalolin tsaro a sassan arewacin najeriya a 'yan kwanakin nan idan ka kalli hanyar kaduna abuja ta zama daidai da wato dajin sambisa za kuma a ji inda aka kwana a binciken kisan shugaban jam'iyyar apc a jihar nasarawa an tura 'yan sanda ko ta yana cikin gari mutane su kwantar da hankalinsu sannan za a ji cewa an sako ɗaliban jami'ar ahmadu bello ta zariya sutara bayan da aka biya kuɗin fansa Kamar kowace ranar Litini, yau ma sanfilo Hashin Gumal na tafa da shirin sana ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. shugaban amurka mai jiran gado joe biden na shirin bayyana sunayen mambobin majalisar ministocinsa na farko ranar talata wani babban mai taimaka masa ya faɗa a jiya lahadi duk da cewa shugaba donald trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar republican da su taimaka masa a ƙoƙarinsa na fafatawa a kotu don sauya kayan da ya sha a zaben ron klein shugaban ma'aikatan fadar white house mai shigowa na biden ya ƙi yarda a wata hira da aka yi da shi a shirin this week na gidan talabijin na abc ya faɗi shugabannin hukumar da biden zai bayyana amma zaɓaɓɓen shugaban ya faɗi a makon da ya gabata cewa ya zaɓi sabon sakataren baitulmali kuma zaɓin nasa zai faranta wa dukkan ɓangarorin jam'iyyar democrat yayin da biden ke shirin zama shugaban amurka na 46 a bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu trump ya ƙi yadda da ya sha kayi jiya lahadi shugaban amurka mai barin gado ya faɗa wa mabiyansa a kafar twitter cewa za mu bankaɗo ɗimbin ƙuri'u na jabu ku jajirce 'yan jam'iyyar republican amma ya zuwa yanzu dai fafatawar shari'a da trump ke yi a kotu babu wata riba inda kwamitin yakin neman zabensa ya rasa samun nasara ko ya janye kararraki har 34 da ke ikirarin an yi maguɗin jefa ƙuri'u da maguɗin ƙidayar ƙuri'u a muhimman jihohin da aka yi hasashen biden zai yi nasara don neman wa'adin shekaru hudu a fadar white house taron kolin yanar gizo na shugabannin manyan kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya ya lashe takobin samar da allurar rigakafin coronavirus ga dukkan mutane game da allurar rigakafi da gwaje-gwaje da maganin covid-19 cutar da coronavirus ke haifarwa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba don tabbatar da samun wadatar su ga dukkan mutane a cewar sanarwar ƙarshe daga ƙungiyar jiya lahadi shugaba donald trump ya bayyana muhimmancin manufofin da ke inganta ma'aikata da iyalai yayin gana wata jiya lahadi a cewar wata sanarwa da sakatariyar yada labaran fadar white house ta fitar ta kuma tattauna kan nasarori na tarihi da aka samu a amurka da duniya baki daya wajen karfafawa mata ya kuma yi kira ga dukkan kasashe da su ƙara himma sanarwar ta ci gaba da cewa Ƙari kan wannan, rahotannin labarai sun ce shugabannin G20 sun yi alkawarin magance matsalar bashin ƙasashe masu tasowa, amma sun kasa bayyana kowane irin mataki da aka fara ɗauka. Jiya Lahadi an rufe rumfunan zaɓe da aka yi na ƙasa a Burkina Faso, yayin da yawancin al'umma ƙasar sa kaɗa ƙuri'unsu ƙarƙashin barazanar ɓarkewar rikicin 'yan ta'adda. Ana sa ran samun sakamakon zaɓen a tsakiyar wannan makon. shugaba roch kabore wanda ke neman wa'adi na biyu na shekaru biyar tare da wasu 'yan takara goma sha biyu ya yi alkawarin tabbatar da tsaro da daidaito a kasar kabore mai shekaru 63 ana sa ran zai yi nasara duk da cewa yana cikin tsaka mai wuya tare da 'yan takarar adawa tsohon ministan kuɗi zafirin debre mai shekaru 61 na jam'iyyar progress and change kuma wanda ya zo na biyu a zaben da aka yi na shekarar 2015 da edi kombogo shugaban jam'iyyar congress for democracy and progress ta tsohon shugaba blaise kamfore wanda wani boran jama'a ya hambarar da shi a shekarar 2014 bayan shekaru 27 yana mulki. Koyaya dole ne ka bore lashe kashi 51 cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa a zagayen farko don kauce sake zagaye na biyu. An jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda za a ji wani rahoto kan yadda aka yi ta fama da matsalolin tsaro a baya-bayan nan musamman ma a arewacin Najeriya. Hassan Maina Kaina gare ka. al'amarin nan a cikin awa 24 da suka wuce ya faro ne tun daga katsina zamfara kaduna naija sai kuma nasarawa to ya zama abin tsoro kwarai da gaske abinda wannan yake nuna shine waɗannan 'yan bindiga da 'yan ta'adda ga alama sun fi ƙarfin hukumomin tsaronmu na Najeriya. Tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya kenan, Malam Nasiru Zaharaddin. ke tsokaci kan kara taɓarɓarewar tsaro a arewacin Najeriya. To shin yaya girman wannan matsala take ne? Tambayar kenan da na wa mai bincike kan shanun tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso. Idan muka ɗauki kimanin kwanaki goma da suka wuce yadda wannan matsala ta tsaro take ta'azzara. Idan ka kalli hanyar Kaduna Abuja ta zama daidai da wato dajin Sambisa. A garin Kano ma a jihar Zamfara a karamar hukumar Maru yayin da a masallaci liman yana sallah aka tattare shi da shi da wasu mamu masu yawa aka tafi da su. Fi an ɗauke shugaban jam'iyyar APC na ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya an tsinci gawar shi an kashe shi jihar katsina an samu nan ma wato shugaban jam'iyya wanda na karamar hukuma wanda shi ma aka ce wato ya tabbata an kashe shi idan muka kalli yanda harin da aka kai rigasa wanda ya sanadiyar rasuwar uh, muhammad uh, awal ya yi kokari ya bada gudunmuwa mai yawa wajen maganar harkar tsaro a arewa da kisan gillar da aka yi mai sannan muka kalli abin da ya faru a makarantar nuhu bamalli da ke zaria zo muka kalli abin da ya faru a jami'ar ahmadu bello na ɗauke matar profesa da ɗan shi da sauran abubuwa makamantan waɗannan da irin harin da aka zo aka kai a fafe a cikin garin abuja amma aka zo aka shiga aka ɗauki wani bawan allah shi ma aka tafi da shi to wannan matsala ta kai duk inda ta kai masanin tattalin arziki abubakar ali wanda ya ce annobar corona ta yi wa tattalin arzikin najeriya illa ya ce matsalar tsaro ka iya kara azura wannan al'amari duk inda aka ce ba tsaron lafiya duk inda aka ce rayuwar ma masu zuba jari din yana cikin matsala yana cikin fargaba ba yadda za a ce za a yi harkan walwala ko na kasuwanci ne ko na yau da kullum saboda haka dole ne zai shafi yadda tattalin arzikin kasar nan yake to shin yanzu menene abin yi group captain sadiq garba shehu mai ritaya ya ce akwai mafita. A canza yadda yanayin tsaro na soja ne, na 'yan sanda ne, na DSS ne, na civil defense. In ka duba duka waɗannan uh, ma'aikatun wato akwai kwamacala a yadda aka kama su. Soja su shiga aikin 'yan sanda, 'yan sanda su shiga cikin aikin soja, eh, civil defense su shiga aikin 'yan sanda. Ga su nan kwari kwaca suna cin karo da juna ko za a haɗa su ne a maganar gaskiya cewa wannan civil defense da muke da shi gara ma a haɗa su da 'yan sanda. Saboda 'yan sanda ba su isa ba. Ka je kuma ka buɗe wani civil defense can daban. me yasa ba za a haɗa su ba su zama ɗaya. Gwamnati da jami'an tsaro dai na cewar na iya ƙoƙarin su domin shawo kan matsalar tsaro a cikin ƙasar. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filo hashin gumel da kashi na biyu na labaran duniya. Kasashe sun fara shimfiɗa shirye-shiryen rarraba allurar rigakafin cutar corona coronavirus a jiya Lahadi. Inda ƙasar Jamus da Amurka ke shirin yin allurar rigakafin ga wasu al'ummominsu a farkon watan gobe. Ministan kiwon lafiya na Jamus, James span ya faɗa manema labarai jiya Lahadi cewa akwai dalilin samun kwarin gwiwa cewa za a amince da allurar rigakafin a turai kafin ƙarshen wannan shekara kuma bayan an amince da ita za a iya fara allurar rigakafin nan da nan. Ƙasar Amurka ta shirya fara yi wa wasu rukunin mutane allurar rigakafin tun daga ranar goma sha biyu ga watan Disamba kwanaki biyu bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta kammala nazarin allurar rigakafin ta Pfizer. Firaministan Habasha ya ba da wa'adi ga sojojin yankin Tigray da su miƙa wuya ko kuma su fuskanci farmakin soja a babban birnin jihar na Mekele. Abi Ahmed ya ce, tafiyar ku ta halaka tana dab da kawo ƙarshe, kuma muna roƙonku da ku miƙa wuya cikin lumana cikin sa'o'i saba'in da biyu masu zuwa. Ganin cewa kuna kan matsayin da ba za ku dawo ba. In ji Abi Ahmed a cikin wata sararwa da ya nufi shugabannin ƙungiyar ta TPLF. Ya ƙara da cewa, ku ɗauki wannan dama ta ƙarshe. sojojin habasha sun yi ta fafatawa da sojojin yankin na tigray tun lokacin da rikici ya barke a ranar 4 ga watan nuwamba lokacin da abi ya tura rundunar tsaro ta ƙasa zuwa yankin bayan da ya zargi sojojin yankin da kai hari kan wani sansanin soja da ke wurin an kashe ɗaruruwan mutane yayin da dabbai suka gudu zuwa sudan tun daga lokacin katse hanyoyin sadarwa da yanar gizo a yankin ya sanya ba a iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu da rahotannin tashin hankalin. Tigre tana arewa daga cikin yankuna tara na Habasha. Rikici ya fara kunno kai a yankin tun daga ranar tara ga watan Satumba. Lokacin da Tigre ta nuna adawa da gudanar da zaben yanki bayan da Abi ya ɗage zaben saboda cutar coronavirus da ke yaduwa. filo Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu game da matsalolin tsaro a Najeriya. Ciyaman ɗin jama'iyyar APC a jihar Nasarawa. To ko ina aka kwana game da wannan batu? sai na babaji gare ki. Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce tana kan bincike don gano waɗanda suka kashe shugaban jam'iyyar APC a jihar, Mr. Philip ta tari sheko. A daren ranar Asabar 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 ne waɗansu 'yan bindiga suka shiga gidan marigayin suka ɗauke shi wanda daga bisani aka tarar da gawarsa yashe kusa da gidan nasa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa, Ramhan Nansel, ya ce zuwa lokacin da nake magana da shi ba su kama kowa da suke zargi da aikata kisan ba. Kulisawan da muka aiko su zuwa daji su biyo tsawon wanda suka zo suka yi masa garkuwa sun sami gawansa ana kan bincike. To amma kun iya gano musabbabin abin da ya faru har aka kai ga kashe shi? Ba iya muka gano abin da ya faru ba amma dai muna kan bincike da dan Allah asirin komai zai tona. An tura yan sanda ko ta yana cikin gari mutane su kwantar da hankalinsu. Sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce sun kaɗi matuƙa da mutuwar shugaban jam'iyyar tasu. ya eh, gaskiya lamarin akwai ban tsoro, akwai ban mamaki, kuma akwai fargaba a ciki idan mun samu labari yan bindiga sun shigo gidansa kuma mm. muna da labari sun fitar da shi. Mun dauka na ne tun da jami'an tsaro sun zo gidan to ba mu ji komai ba sai ba da jimawa ba mun mun samu labari kuma an sami gawansa wannan abun baki ciki ne. To amma yanzu wani hali ake ciki a wurin? Eh to a halin yanzu muna gidansa muna karban gaisuwa na jaje amma a cikin tashin hankali. Mr. Philip ta tari sheko wanda ɗan kabilar Bagine daga ƙaramar hukumar Toto a jihar ta Nasarawa ya ba da gudunmowa kwarai wajen ci gaban jam'iyyar APC a jihar. Kamar yadda Alhaji Sidin Dagi wani kusa a jam'iyyar ta APC a jihar Nasarawa ya shaida min. Gaskiya fi sabillahi marigayi mutumin kirki ne. Gaskiya a siyasance da jam'iyyance an samu mummunan gibi. Alhaji Sidin Dagi kenan wani ɗan jam'iyyar APC a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab, har yanzu kan wannan batu na tsaro, za a ji cewa bayan an sako ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello ta Zariya su tara, waɗanda aka sace su a makon jiya. Nasiru Adamu Ali Kaya gare ka. Wani ɗaliban sun ce sun dage da tattaunawa da masu satar mutanen har ta kai ga cimma ba da diyar da aka samu rangwame sakamakon labarin muryar Amurka da ya fito da batun satar bayan majiyar hukuma ta ce an ceto kowa da addo inda aka yi ta yi. Kuɗin da aka biya sun kama daga naira dubu ɗari hudu zuwa naira dubu ɗari bakwai kan kowane ɗalibi inda aka sako ɗaliban a kwanar Abuja da ke yankin Kaciya a jihar Kaduna. Yar uwar ɗaliban Alheri Akwacin Musa ta ce duk da aka masu satar sun taɓa lafiyar ɗaliban sanadiyar jin labarin da muryar Amurka amurka ta yada immediately da suka ji broadcast din a rediyo wallahi ranar wai sun musu dukan fitan arziki ne sosai wai ya za ya ja faɗa ma gwamnati shine yaron sisa ta ce su ba su sani ba to abuja junction ne duka iyayen aje a taro sai can ban faɗa maka tsoro ba su sake yara ba tun karfe biyar karfe shida bakwai takwas tara goma sai eh, mama ta kira su ta ce to mu mun kai kuɗi mun ji shiru sai su ce a ah, ku ya kuɗi an ɗan samu matsala ne waya shi kamar matsalan da an samu kamar wani ne ya kawo sojoji shine yaran ma sun fara fitowa sai ya sake komar da su dajin kuma to da sun make cewa ba ko security sai su fitar da su 11 pm na dare gwamnati ko jami'an tsaro suna cewa bai dace ana ba da waɗannan kuɗi da mutanen nan ke nema ba. ai ka san wannan abin yadda na ce maka malam sai ya faru da kai zaka sani kai ran yaron ka shi kake dubawa wani lokacin kamin ka sani an kashe mutum naka already. Jami'in hulɗa da jama'a na jami'ar Ahmadu Bello a Umar ya shaida wa gidan talabijin na Channels cewa an sako ɗaliban kuma sun gamu da danginsu duk da bai ambata ko an biya kuɗin fansa ne ko kuwa a'a. Daya daga yan uwan ɗaliban ya nuna matukar damuwa da cewa ba samu wata gudumawa da ta kai ga sako ɗaliban ba. Iyayen yaran nan ne kawai suka yi wani abu. Gwamnati ba ta sa hannu ba jami'an tsaro ba su taimaka ba ba wuni ɗan biyu da ya taimaka. mun gode Allah bi Allah fito mana da yan uwanmu da yaranmu hanyar Abuja zuwa Kaduna ta zama tarkon sace matafiya da hakan kan sa fasinjoji cika tashar jirgin ƙasa don samun natsuwa duk da kalubalen samun tikiti da jinkiri. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Nasiru, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu raro barkamar sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. A yau za mu daura akan batun kamfanin kwangila na Inside Dynamic Resource da ke neman kotu ta tura ministan sufurin Najeriya gidan yari kan zarginsa da saba ka'ida. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfil Hashin Gumel. kamfanin insider na microsoft na najeriya ya shigar da kara babbar kotun tarayya ta abuja yana bukatar ta tura ministan sufuri rotimi amechi da shugaban hukumar fidda kwangila bpp mamman ahmadu gidan yari kan zarginsu da yake da saba ka'idar ba da kwangilar shimfiɗa titin dogo da zai lashe dala biliyan uku da ɗigo biyu idan mai sauraro na biye da mu ashirin da ya gabata kuci ya yi zargin baiwa kamfanin cana wannan kwangila na nuna neman zarmiya ne don kamfanin aecom da ya nemi aikin tun shekarar 2018 ya buƙaci a gudanar da lamarin tsakanin gwamnatocin najeriya da amurka da hakan zai toshe kafar samun nagora a aikin tun farko dai mun da ma'aikatar sufuri kan wannan zargi ta kuma tabbatar mana da samun takardar sammacin kotu inda dalakar labarai na ma'aikatar eric ojukwe ya ce ba su zauna da sashen shari'a na ma'aikatar ba don haka shi kansa bai shirya bayyana komai kan wannan lamari ba tukunna. Daga bisani mun sake komawa amma wannan karin labari ya sauya. Amma yanzu za mu fara ne da kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata da Musa Ibrahim Kuci. Abin da muke so to kotu ta yi, approval da gwamnati tarayya ta bayar, Federal Executive Council suka bayar a sauke ta. na ɗaya kenan na biyu waɗanda kuma suka yi a hukunta su abinda dokar ta ce na biyu rufe public procurement duk wanda ya haka zai yi prisoner shekara biyar ba tara kuma zai bar aikin gwamnati wannan sake maimaita mana wannan laifin da zai kai a yanke mutum irin wannan hukuncin to laifin da zai kai shine in kai karya akan abun kuma in ka taka doka kamar inda suka yi dinnan don da yaudara in ba mu bin doka a ƙasar nan ba wanda zai zo ya zo da arzikinsa da ƙarfinsa ce zai sa mana zai zo ya taimaka mana akan wannan har al'amarin. Kai Musa ku kuna zargin akwai wani wata eh, kumbiya kumbiya da ake neman kullawa ne da kamfanin China. Akwai akwai akwai akwai kwarai da gaske akwai menene zargin ma'ana akwai watakila za a iya cewa ko sauƙi ne kamfanin china yake da shi na amurka ba ma sauƙin ba ne interest rate na america ma eh, a yanzu da nake gaya ma is 1.8% na china kuma is 3.5% na ɗaya kenan na biyu bankin china da suka je ba bankin gwamnati na china ba ne banki ne na wa'yansu 'yan kasuwa a china bankin da banki suke so su ba ma sovereign guarantee na nigeria wannan banki tana iya ta rushe gobe to in baka sani ba abin da ake yi da harkar magana sovereign guarantee in suka kai sovereign guarantee in ka karba sovereign guarantee na kasa sulaye su kai ta singapore ko hong kong ko dubai shi su je su yi discounting a 75% su karɓa kuɗin su up front kafin an yi aiki sun janye kuɗin su ko sun bar gwamnati najeriya da bashi asalin wannan kwangilar musa dama daga eh, bankin amurka nawa ne da da kama kuɗin abin da ke ciki su abin da ministan na sifiri suka so su mu yi mu ba su budget a cikin duhu a mu rubuto ga abin da za a yi ba zo an auna an duba mai abin za ta ci ba so suke mu yi amfani da abin da su suka zo da shi a cikin wasikan da mutanen kamfanin aecom suka rubuto sun ce kudin da suka zuba a cikin wannan alamarin misali costa raila wai kudin ya yi yawa su kuma ba za su yi abin da ba za su iya su yi defending da sun ba za su iya defending ba malam gaskiya magana dai ba gaskiya ne akan wannan alamarin ai musa baka gaya mana yawan kuɗin da eh, wannan da an bada kwangilan nawa ne ake sa a biliyan biliyan dala biliyan dubu uku da ɗari da hamsin dala biliyan dubu uku dala biliyan dubu uku da miliyan ɗari da hamsin a wannan lissafin nima ba zan iya yin sa ba rawa a ba ba za ka iya tril ina ji tril ina ya kai ya kai naira tiriliyan ɗaya da rabi sa'ana akwai wata kuma da yanzu na haka minista na neman kudinta kalaba zuwa lagos wannan dala biliyan goma sha ɗaya to su su da america america ba za su bayar da kuɗi ba gaskiya ba za su bayar da ba za a yi aikin wato ma'ana eh, kana zargin cewa ita china za ta kawo kuɗi da za a yi kashe mu raba ita kuma america za ta zo ta yi aiki ne ai abinda abinda kun ka fahimce ni sosai abinda na gaya ma can baya haka take aiki ne kuɗi suke ɗaukawa china su zo su ba su don in aka ba da sovereign guarantee na nigeria sula su je su yi discounting a 75% su ɗauka kuɗin su yau tun ba ma ya aikin ba sai aikin ya lalace kenan a to wannan ya rage na <laughs> kuka so musa ka ce cikin wannan al'amari akwai ɗauri ne na shekara biyar ko akwai ɗaurin shekara biyar ba ba zaɓin biyan tara ba zaɓin biyan tara tuwa za a ɗaure shin shi ministan sufuri ne ministan da da malam amadu na biro for public procurement ministan rotimi mai cikin shi nike faɗi ba wanda ya fi karfin doka nan shugaban kasa kawai ke da immunity abinda muka mun kai magana mun kai magana gaban alkali lissafa mana mutane nawa ne kuka shigar karan nan mun kira gwamnati mun kira ministry na eh, sifiri minista rotimi amici a matsayi shi kansa mun kira director general na bureau for public procurement mala amadu mama amadu da kuma gwamnatin tarayya da anthony general federation malami sannan kuna fatan za ku ci gaba da bin wannan karar har karshe sosai kwarai kawa don in ba haka ba ba abin da za ku yi akan magana layin sifiri zai yi tasiri a Najeriya. Inda gaskiya kuke so, inda gaskiya ake so a fito fili a faɗe ta. Interest na China 3.5% interest rate ne. Ga yanan a takarda banki da za su ɗauko wannan kuɗin da za su yi wannan aiki. Sunan bankin ala kiranta Industrial and Commercial Bank of China Limited. Wannan private bank ne ba exim na China ba. interest rate din kuma is about 3.5 percent exim na america interest rate su abin ya tashi ga da 1.4 zuwa 1.8 percent amma su ba su ba za su kawo kuɗi ba abin da su za su yi ku gaya mana abin da kuke so mu za mu zo mu yi wato sai dai a faɗi irin darajar kuɗin sai a shiga aiki kawai a shiga aiki kawai a yi su za su yi aiki amma ba za su ba ku kuɗi ba musa kana so ka ce 'yan najeriya ba sa son jami'an najeriya ba sa son ganin aiki sun fi so su ga wasu kuɗi suna gaskiya kake son gaya maka ko in maka ƙarya gaskiya nake so to ni abinda matsalan su sun gaya ma matsalan su da ni don ba za su samu kuɗi da america ba to kai me yasa ba za ka bari su je inda za su samu kuɗin ba a'a abin da yasa kasan na waye nasu ko namu ba namu bane tare kai baka da yaya in aka ci wannan bashi ba yi wannan aikin ba suwa za su yi wahala ban hana su ba amma abin da muke faɗi a fito fili banda wannan ba wai na haɗa su bane sun rubuta mana mu je mu kawo kamfani sun rubuta mana mu ki wannan eh, kamfanin america su zo su yi su yi ɗaya su yi wannan su yi kaza su yi wannan duk sun rubuta da hannunsu da takardar ministry na sifiri suka rubuta bayan sun rubuta mana bayan kamfanin ta shirya ta yi an yi komi shi kuma suka sake canza lale to ba haka abin da nake so ka sani ko ba wannan gwamnati ba ko su ba sa wannan wurin a matsayin da muka kai yanzu ba a yadda da harkansu ba kuma girma zai zube ba mutunci don ya nuna cewa ba za a ɗauka takarda ga da ministry na sifiri da wani mahimmanci ko da abin da za su yi aiki a kai ba ba ka haka da bature in ka yi rubutu ka ce za ku yi kaza su zo su yi kaza su yi kaza musa ƙarshe na lura kamar za ka so ka nuna ma kamar ita ma'aikatar sufuri ko shi minista rotimi a ya yi wa shugaban ƙasa ƙarya to shine muke so mu ji in ma shugaban kasan ne amma abinda nake so na gaya maka ba wai na ce shugaban kasa bai da iko bane amma Muhammadu Buhari ne da muka sani ba mu ba mu yadda cewa zai ce wai wannan kamfanin kawai za ba mu aiki ba Wataƙila an gamsar da shi a ya lura akwai wani sassauci a ciki to abin da ya sa in maganar gaskiya ne an mun sha zuwa ofis na ministry na sifiri shekara uku da rabi na ga inda suke yi akan wannan al'amari malam bari gaya ma gaskiya ko wasika aka bamu kafin mu samu ansa shi mu bai da ce hamci na dubu ɗari uku a ma'aikatar sufuri. eh jagoran kamfanin aecom a e nigeria musa ibrahim ku ci kenan kamar yadda muka bayyana muku yadda muka yi da daraktan labarai na ma'aikatar sufuri wanda ya shaida wakilin wannan fili cewa sun samu sammacin kotu akan wannan batu amma sai sun zauna da lauyoyin ma'aikatar kafin ya yi magana da filin ciki da gaskiya. To, tawagar wakilan murya Amurka a karo na biyu sun shiga ma'aikatar sufurin don samun martanin. Amma darakta Eric Ejikwe ya sauya matsaya daga tabbacin da ya bayar tun farko na cewa sun samu sammacin, inda yanzu ya ce ba su samu ba. Shirin ciki da gaskiya ya ga kwafin takardar sammacin da aka rattaba wa hannu da hatimin ma'aikatar Shirin ciki da gaskiya ya ga kwafin takardar sammacin da aka rattaba wa hannu da hatimin ma'aikatar sufurin. Saboda haka za mu ci gaba da bibiyar wannan batu. Sai a kasance da mu cikin shirye-shiryen masu zuwa. Yanzu madadin Nasiru Adamu ele Kaya da ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. shugaban amurka mai jiran gado joe biden na shirin bayyana sunayen mambobin majalisar ministocinsa na farko ranar talata wani babban mai taimaka masa ya faɗa a jiya lahadi duk da cewa shugaba donald trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar republican da su taimaka masa a ƙoƙarinsa na fafatawa a kotu don sauya kayan da ya sha a zaben taron ƙolin yanar gizo na shugabannin manyan ƙasashe ashirin masu ƙarfin tattalin arziki a duniya ya lashe takobin samar da allurar rigakafin coronavirus ga dukkan mutane. Jiya Lahadi an rufe rumfunan zaɓe da aka yi na ƙasa a Burkina Faso yayin da yawancin al'umma ƙasar sa kaɗa ƙuri'unsu ƙarƙashin barazanar ɓarkewar rikicin 'yan ta'adda. Ƙasashe sun fara shimfiɗa shirye-shiryen rarraba allurar rigakafin cutar coronavirus a jiya Lahadi. Inda ƙasar Jamus da Amurka ke shirin yin allurar rigakafin ga wasu al'ummominsu a farkon watan gobe. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safilo Hashin Gumel da ya ta ni gabatar da shirin. Da ciwo Hero Dodo ne da ya haɗa mana shi, sai kuma injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.